da zunubai. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين shin wanda ya ɗora ginin gininsa akan tsoron Allah ta hanyar bin umarninsa da nisantar haninsa kuma akan yardar Allah ta hanyar yawaita ayyukan ɗa'a shin zai yi daidai da wanda ya gina masallaci domin cutar da musulmi da ƙarfafa kafirci da raba kan musulmi ba za su taɓa zama daidai ba har abada na farkon gininsa mai ƙarfi ne dunkulalle ba a tsoron faduwarsa ɗaya kuwa misalinsa kamar wanda ya gini ne a gefen rami sai ya rushe ya rubta ya fada ramin jahannama Allah baya datar da mutanen da suke azzalumai ta hanyar kafirci